sha biyar da wata safara a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dan shi gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabut tauhid matakin da muka tsaya a baya akan ta babu qauli Allahumma ighfir li in shi'ta a yau matakiyar yau babu babun لا يقول عبدي وامتي amati wannan kuma shine darasi na 40 daidai ko babun la yaqul abdi wa amati fi sahih an abi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي wannan babi abin da yake magana a kansa la kun abdi wa amri kada mutum ya ce bawa na ko ku ta, da waɗannan lafazza guda biyu lafazin abdu da lafazin ama ko da kana da bawa shar'antacce da ka mallaka ta hanyar da musulunci ya tsara bauta ko da kana da baiwa ko ku yanga wadda ka mallaka ta hanyar ta hanya shar'antacciya to kar ka tashi kiransa ka ce ta'ala ya abdi kar ka tashi kiransa ka ce ta'ala ya amati kar ce ya kai bawa na ya ke baiwa ta sai dai ka iya cewa ya kai mai man hidima ya ke ku yanga ta domin mai man hidima kalma sai da akwai saukin faɗa sama da ka ce bawa na domin idan ka ce bawa ba wanda yake mallakar bayi gaba ɗaya sai Allah kun gane da kyau wannan hani da aka yi hani ne da ya kunshi karhanci wato makaruhi ne mutum ya faɗi haka saboda tsarin koyarwar addinin musulunci daidai da lafazi wanda ba wanda zai ce bawa na da zan zanto yana nufin bawa na wanda na halitta bawa na wanda yake mun bauta ba mutum baya nufin haka a jiki haka ne ko amma lafazin baka din yana kunshe da wannan ma'anar duk da cewa zuciyarka ba ta nufaci wannan ma'anar ba kasancewar lafazin ya kunshi ma'anar da take kamar an sanya ma Allah kishiya sai sa a musulunci ta hana mutum ya amfani da wannan lafazin kun gane da kyau shi ne malaki cewa hada ala wajhi istihbabi an ya'dil al-abdu an qawli abdi wa amati ila Fatayo wa mustahabbi ne a maimakon ka ce abdi a maimakon ka ce amati sai ka canja sai ka ce fataya wato yaro na mai hidima wa fatati ko ku yanga ta yarinyar gidana mai mai hidima da hafuzan anil lafzul ladzi fihi ihamun wa dan mutum ya kare bakinsa daga lafazin da zai iya ba lafazin da zai iya bayar da wata ma'ana walau ala wajen ba'idin ko da ta hanya manisanciyar zai bayar da wata ma'ana duk da zuciyarka bata fanfase ta ba وليس حراما أما حرام بل ودم يا فرا وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محظورا بوجه wannan shine ladabi tsakaninka da ubangiji ka yi amfani da lafuzza waɗanda ba sa bayar da ma'ana mara kyau ba sa bayar da ma'ana da ke nuna na Allah domin nuna na ubangiji shine ya kasance na da kishiya kan ka kawai shi ne har ka samu shiga to wannan kiciyar da ka sa masa ko da ka fuskar lafazi ne a zuci baka fata haka ba sai zanto kenan akwai kafanci duk wannan ana yi ne don a tsare bangon tauhidi kare kasance a rubuci kun gane da kyau fi sahihi ya zo cikin sahih bukhari an abi hurairah ta an karbo daga abu hurairah Allah su kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala kuka faɗa hadisi cikin bukari ya tabbata daga abu hurairah Allah ta kare a gare shi قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يقول أحدكم أطعم ربك kar ɗayanku ya ce da abokin zancensa ciyar da ubangidanka ya zanto ya amfani da kalmar rabbu an gane ku wadda rabbak ta nadarwa ubangidanka ruwan alwala kar ya amfani da kalmar rabbi wal yakul sayyidi wa maulaya sai dai ce sayyidi ko ya ce maulaya don waɗannan suna da saukin faɗa a baka sama da kalmar rabbu domin ar-rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wala ahadukum abdi wa amati kada ɗayan ku yace bawa na baiwata wal yaqul fataya wa fatati sai dai ce yarin gidana yarinyar gida yarinyar gidana wa gulami ko yace yaro na mai min hidima a maimakon ya kawo kalmar abu wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi haka imam muslim ya rawaito shi wato kaga kalmar rabbu ana yin amfani da ita domin nuna ubangida wanda ke mallakar bawa Ba amma duk da haka ba za ka faɗe ta ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai dan fadan ga wani wato ya zanto na ladabi game da ubangiji dan kar ya kasance an sansani kaifin sanya ma Allah kishiya cikin suna daga cikin sunayensa shi yasa sai aka hana mutum ya gudu wannan kalma to amma nan gurin akwai bayani domin zamu ga inda za a faɗi ran cikin alqur'ani kuma ga ana nufin ba ubangiji din ba ga kuma nan manzon Allah ya hana yusuf alaihi salam lokacin da matar sarki ko matar ubangidansa sanin ya aikata fasikanci da ita me yake da ita qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh to sai ubangidawa ne ya kyautata zama na dan me ni kuma zan a ha'inci cikin iyalinsa innahu rabbi ya gidan shi zuwa gaba zuwa da sauki ya amfani da kalmar rabb da kuma annabi ya ce kada far ɗaya daga cikin ku yake ce wadda rabbak ko at'am rabbak shine malamai ke cewa ita kalmar rabb din tana da bambanci tsakanin dingina ta zuwa ga abokin magana ka ce rabbuka an gane ku, da kuma dingina ta zuwa ga kai ka ce rabbi dingina ta zuwa ga abokin magana a nan wurin haramci dingina ta zuwa ga zamirin mutakallim nan babu haramci a haka dingina shi zuwa ga damirul za'ib rabbu rabbuhu ko rabbuha shi ma babu karhanci a ciki amma dingina wa abokin magana nan ne karhanci kun fahimta ku? amma idan ka dingina wanda ba nan ce, rabbu haza rabbu ma'ana kana nufin gidansa, wannan babu laifi amma ga mutum ga shi ga shi ha haza rabbu to wannan wato suka ce saboda shi wanda kake maganar da shi yana ji shi wanda ne uban gidan da kuma ne yaron gidan a nan gurin za ta haifar da matsala ta fuska guda biyu matsalan farko shi uban gidan ya rinka jin an ba shi kalmar rabu ya ji wani bunƙasa da girman kai matsala ta biyu yaron gidan ya ji an turfasa shi an gallaza shi an mai da shi kaskantacce wa hadha rabbul wa huwa marbub to saboda wannan mahazura din shi sa sai aka hana ka fada amma lokacin da uban gidan baya nan kace rabu ko yaron gidan baya nan kace rabu ko ha wannan babu laifi shi ba annabi ambatar alamomin kalmar rabbaha cikin da muslim akwai kuma rabbataha to kalmar rabbataha da ma babu babu wata matsala a ciki domin an kawo ta uta anisi da anisi kuma da kasu ne da haka ba a jinjina ba Allah da anisi wannan ba ma an ce karka faɗa ba wannan ya halatta ka faɗa bakin ka tsaye an gane ko ko ga'ib ne ko mutakallim ne ko ma wani ne ya halatta ka faɗa amma rabbu an talida al'amatu rabbaha ko wannan cikin bukhari sannan akwai maganan cewa dangane da raƙumi da ya gudu an rasa mai shi an tambaye an rasa zuwa dangane da gudan rago ko rago ya abin da yace to ko ka kama ko ɗan uwanka wanda dama na ne gudu zo kama ko kuma an baka samun ko duka bukula ta cinye ma'ana ba sai ka kama ba ya halatta ka suna goke inda da ji ku ban da cikin gari ya halatta ka tsinci lago a daji ya halatta ka tsinci dan akuya a daji ya dan annabi ce ko ka kama ko dan ko wani dan uwanka ya samu ko kura ku duka kun rasa kura ta cinye to sai aka tambaye shi na kuyi fa idan ya gudu yace eh, na ruwanka da shi wanda ga shi nan da abincinsa da kofatansa da ke taka ya tafiya ga ruwa a cikin tsawon kwana barkatai ka kyale shi ya tafiya ka kyale ba'ir hatta ya ji da ha rabbuha sai kawo kalmar rabbu a wajen hatta ya ji da ha rabbuha annabi ya kawo tsarin cewa ya ce karki sai rabbu kun fahimta da kyau a cikin na akwai bunci tsakanin idan an jingina ma zamirin mukhatab da zamirin mutakallim da zamirin zalim zamirin mukhatab nan ne aka hana zamirin mutakallim la mahzura fihi ضمير الغائب فيما لا محدود فيه kun gane ku yace la yaqul ahadukum at'im rabbak domin at'im rabbaka din ba kawo wannan kalmar ga kalmar rabb ga kalmar kuma at'im wanda duk nan ke nuna karfafawan hani din dan Allah madaukakin sarki shine yusa yi mawala yusa amma idan ka ce at'im ka ga nuna kuma wato abin da kenan akwai tawaita wazai rabbak duk ba za ka bada ka ba wal yaqul sayyidi wa mawlaya to dan me yace a ce kalmar sayyidi tare da cewa kalmar sayyidi ita ma akwai hadisi cikin musulun da Imam Ahmad as-sayyidu Allah as-sayyidu Allah Allah shine as-sayyid yake kalku cewa munafiki sayyid as-sayyid shine wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ma ga sunan annabi yace ya wal yaqul sayyidi wa mawlaya kuma maula din ba kuma sunan Allah ne zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ni'mal maula wa ni'man nasir to sai suka ce ita kalmar sayyid idan ka kawo ta mutlaqan to nan karhanci ki ba a jingina kowa sai Allah as-sayyid mutlaqan amma idan ka ce sayyidi kaga ba mutlaqa ba ce mukayyada ka kadan da ne siyada sa da cewa kai kai yake wa siyada ba duka kowa bane kowa wani to Allah kowa kai kadai yake wa siyada ka kowa da kowa kaga sai ka samu bambanci amma idan ka ce asayyi a sake ba tare da ka jingina ma kowa ba ya zanto shugaba mai cikakke iko ne shugaba mai cikakke shugabanci ga kowa da kowa ba mai wannan a duniya cewa to Allah ta mutu haka kalmar maula din ita ma idan ka jingina ma kanka kaga ta zama mutlaka ke da muqayyada ke amma kyale ta haka gaba ɗaya shine muqayyada ta shine mutlaka wato shine karhanci zai iya kun fahimta da kyau a bugu da ƙari ke a bugu da ƙari kenan kuma kalmar sayyid wato ainihin a kasancewarta idan an yi idafa ɗinta ko kuma an yi ta babu mahazuri a cikinta wato duk da haka ma'anarta tana yaduwa cikin mutane da yawa sama da kalmar rabbi an gane ku sannan kalmar maula duk da cewa idan ka yi ta kayidinta babu laifi idan ka yi laƙinta ne ake ganin akwai karhanci ita ba ka ba ka yaduwa cikin zantukan larabawa sama da anan kalmar rabbi domin galibi kalmar sayyid ana kawo ta da shugaba kamar yadda kalmar maula ana kawo ta ga mataimaki ana kawo ta ga majibincin lamarinka da haka shugaban karamar hukuma sai ka ce masa maula gwamnan jiha maula sarkin garin ku maula hakimi maula idan ka ce ya maula yi baka kuskure ba a larabci larabcin ka yayi ko baka cika da tauhidi ba matakar an jibinta masa wani gudanar da lamarinka ka ce masa maulaya kana nufin shugabana ma'ana wanda aka tsora mu nan gudanar da wata harka tawa to wannan ya babu lafiya musamman kai izafar sa bisa ko kun samu suna masu tashi jiji da suke dan kasa ya mola ya ce kai shirka don mola din sunan Allah ne ga wannan akwai abin da ya kamata a kiyaye kun gane da kyau Wani ya ya wala وليكن سيدي ومولاي ولا يقل ya kun fata وليقل فتاي وفتاتي wannan dai kamar yadda muka faɗa akwai mutu tsakanin mutum da abin da mu tsara bayani ubangiji ce wa hul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli min ibadikum wa ima'ikum ta Allah ya jingina mana su bayan mu ne su ku yambun mu ne da kalmar da manzon Allah kuma ya hana mu jingina mu kanmu anan mu shi ne aka tunawa wura ko banki tsakanin wani ya fada maka yace bawanka dan yace amatuka ko abduka to wannan duk mai hankali ya san ba kai ka halice shi kuma da kai idan kace abdi amati ba shi shi'uri na jin da bunƙasa shi yasa aka hana kun gane bambancin idan kace abdi ka dingina maka ne amati ka dingina maka yana ko bunƙasa amma wannan ya dingina maka wannan babu ne ya hada abdu hadi amatu kun fahimta da kyau ko kuma ya kawo ta itlaqan ba tare da yadin gina makowa ba ko cikin taro irin ibadakum wa ima'ikum ka gani cikin taro ne ba ayyana wani mutum da ainihi ba kamar yadda ba ayyana wani bawa da ainihi ko wata baiwa da ainihi kun fahimta da kyau wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito malam sai fihi masail al-ula cikin wannan babu akwai masaloli ta farko annayu an qawli abdi wa amati kada mutum ya kuskure ya abdi wa amati asaniya mas'ala ta biyu la yaqulu al-abdu li sayyidihi rabbi kada bawa ya ce da ubangidansa rabbi wa la yuqalu lahu kuma kada a ce da shi bawa din rabbak wato kamar a ce asim rabbak to kaga anan gurin ne muka ya bamban da sai Muhammad bin Abdul Wahab yana ganin bawa ma ba zai faɗa ba yace rabbi da kika san annabi Yusuf ka faɗa innahu rabbi ahsan maswaya amma wadanda suke kare shi Muhammad bin Abdul suka ce eh idan a gaban ba a gaban ubangidan ne karka ce masa rabbi baya nan sai ya lada ba kuma yake ba ya faɗa ne lokacin baya mun ga ne mun amma a gaban sa ba za ka faɗa ba kace rabbi sai ji wato ba zamani. amma baya nan ka faɗa bai ma sun ka faɗa ba kenan wannan ke nuna kenan ma bai tantance zama rabbudin ba na gaskiya domin gashi baya nan babu an ka wala yadri man ladhi jara min الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة مسألة أكو تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي نفر كون shi ubangida kenan sai aka koya masa ya ce fataya ko ya ce fatati idan namiji ne fataya mace ce fatati ha ko ya ce gulami a madadin fataya الرابعة مسألة تهدو تعليم الثاني في نبي أنكو يا مسا قول sayyidi wa maulai a yamakon ya ce rabbi sai ce sayyidi maulai a madadin wancan kalmomin to nan wuri aka ce za mu koyi hikimar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya hana ka abu mara kyau baya kyale ka fankan fayo sai ba ka mai kyau a da ma haka kalmar shahada ta gada na fayo wani isbat ka kore wannan ka tabbatar da wannan ba haka idan annabi ya kore fiye abin nan idan ka hana mutum bid'a sai ka kawo masa mai sunna don ka'ida duk inda suka gudu a malamai suka ce in ka bincika a kowace sunna da ake a wajen sunna ce ta mutu ce aka tsayar da bid'a a wurin da ka ture ta kamata yayi yi kasanta ka ture ka san sunna da ke wajen da ka kawo ta kun fahimta da kyau da haka da annabi ce karka ce kaza sai ce to amma sai ka ce kaza karka ce kaza sai ce amma sai ka ce me kaza to wannan usulubi ne na da'awa annabi ke koyarwa masu wa'azi da karanta su yayin da ka hana mutane kaza sai su kawo musu wani canjin an gane ku wannan kuma shine usulubin qur'ani Allah ya yi wa ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inna wasu karku ce kaza amma ku ce kaza idan ka hana ka su kawo mata jinsa to haka koyarwa sunna take diman da'ina alkhamisatu ta biyar at-tanbihu lil murad fadakarwa game da abin da yake nufi me ake nufi da hana mutane yin amfani da waɗannan lafuzza na baka duk da zukatan su su kudurce ma'anonin su ba wa huwa tahqiqu tauhid abin da ake nufi shine tabbatar da tauhidi tace shi daga dukkan wani gurbatun shirka ko dattin shirka hatta fil alfaz hatta shirka cikin lafazi wanda ba a zuciya take ba ana son mutum ya nisance ta babu la yuraddu man sa'ala Allah haka ne ko man sa'ala billahi a wata nuska man sa'ala billahi a wata nuska ko man sa'ala Allah ala kulli halin zamu gani me zai faru gaba man عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه kenan babu la yuraddu man sa'ala billahi shine daidai kun gane ku don ga mahallin shahid man sa'ala billahi fa wa man ista'aza billahi fa wa man da'akum fa ajibuhu wa man sana ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu rawahu abu dawud wa an-nasa'i bi sanadin sahih Babu yana cewa babun la yuraddu man sa'ala billahi la yuraddu ba a mayar da martani ba a mayar da hannun agogo baya ga wanda man sa'ala billahi wanda yace a bani dan Allah duk wanda ya zo ce a bani dan Allah to kar a mai abinda wannan babu ke karantarwa ke <laughs> aiki sabon ke duk wanda ya ce a bani dan Allah to a mai to waɗansu malamai suka ce ɗan ɗan za su suna gaskiya ya zo tambaye mu da gowa suna daga waɗansu malamai suka ce maganar cewa sa'ala billahi yana kunsar ma'ana guda biyu sa'ala billahi ya yi tambaya don Allah tambayar da suke da alaƙa da bautar Allah shine ya yi tambaya dangane da hukuncin musulunci to duk wanda ya wannan tambayar sai an ansa masa haka wadan suka fassara hadisi wadan suka ce sa'ala billah roƙon ka yayi wani abu na ka ce a bani don Allah sai to duk wanda ya roƙe ka cewa ba ni kaza don Allah to shi ma tilas ka baki Waɗansu sun fahimci wannan ma'anar waɗansu malaman sun fahimci wannan ma'anar kun gane da kyau amma hadisin zai fayyace mana an ibn umar radiyallahu anhu ma an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare ta a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya ce man sa'ala billahi fa a'tuhu dukkan wanda ya roke ku yace ku ba da dan Allah fa a'tuhu to ku bai ai kaga wannan ya nuna roƙa ne na bani kaza shi ya kawo kalmar isa da roƙo ne na tambaya da sai ce fa ajibuhu an sa tambaya amma tun da yake fa a'tuhu bayarwa ne to a nan sai malamai suka ce akwai tafsiri cikin wannan zance domin abin da mutum zai ruba a wurinka Ya iya yiwa abin da yake da haƙƙi ne a ciki shi talaka ne kai kuma kai ne shugaba ga dukiyar talakawa a hannunka kai ne wakilin sundukul mali ko baitul mali sai wani kawo kuka ba ni kaza dan Allah ya zama tilas ka bashi kai shugaban karamar hukuma ne kai gwamnan jiha ne talaka ya shiga halin ka ka kayi ya zo buga kofa ka fito sai yan security ba hana shi ba ya ce ba ni ta ga dan Allah daga cikin baitul mali shi musulmi ne kai musulmi ne ya zama tilas ka shi, dan yana da haƙƙi cikin kudin jiha yana da haƙƙi cikin kadan kudin zaman hukuma wannan ana maganar kan abin da mutum yake haƙƙi a kai ko ya kasance kai ka fitar da zakka dangon wato kakar zakkar ka tayi shi talaka ya haddace ya rike kakar zakka ta yi ya san dama ramadana kake fitowa ko ki aban kake fitowa sai zo kofar gida ya sallama ba ka san me ke faruwa ba ki dan Allah ka ni wani abu na wasu da zakkan to ya zaba tilas ka baki tunda shi talaka ne yana da siffa ta maskana kai kuma gani ne kana da siffa ta gina kuma an wadatar an wajabta ka fitar da zakka kuma in ka fitar ka ba irin to inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina yanzu masu arziki sun shiga uku in suka zo wannan hadisi. ke yanzu kowa zai wata kasar to duk abin da mutum ke da haƙƙi a ciki to ya roƙe ka dan Allah tilas ka bari wannan kenan na biyu kaddara kai ba wakilin baitul mal bane ba ba kuma zakka ce ba kana da ka fitar da zakka ka dama bayarwa amma kai mawadaci ne kana da rarar kuɗi ɗoriya akan bukatunka na yau da gobe sai wani ya zo ya tambaye ka wani abu abin da ya tambaya din bai shiga cikin bukatun filin na gida ba yana cikin nafilar rayuwarka ne rarar kuɗi ya tambaya kuma dole ka baki mun samu guda nawa kenan uku wanda ya tambayi abin da yake cikin baitul ko wanda ya tambayi zakka kaga duk wanda ya tambaya abin da yake da haƙƙi a kai na uku baya da haƙƙi a kai da ka'ida dan saboda menene saboda ba zakka ba ce zakka kare riga ka fitar ba wakilin baitul mal bane kai kuɗinka ne sai dai me yasa aka tilasta ka baki kana da wani abu doriya akan laruran ka na ciyar da iyalinka da ciyar da gidanka wannan abin da ya tsara duk nafilan rayuwa ce to sai roki wani abu a ciki ba duka ba to dole ka baki ya zama tilas ka baki Allah ya siffanta masu wannan suna cikin bayi na gari wanda ne sai amwalihim haqqun haƙƙun lis lissa'ili wal mahrum ya zama cikin kabai to amma na gaba mutum ne zo ya tambaye ka in ma cikin abin da yake da haƙƙi din wanda muka faɗa na sai da na biyu ko wanda baya da haƙƙi din cikin ranar dukiyarka ba ni kaza dan Allah ka bani dukiya kaza me za ka ita yake zai je ya barasa me za ka nita zai je neman wata me za ka nita zai sabu ya faɗa haka kai tsaye ko kai ka san ɗabi'arsa ne neman mata ɗabi'arsa ne a bugu da giya a ta wiwi ba za ka baki ba ko da ya haɗa ka da Allah ba za ka baki ba da lokacin da ka baki ya zama an yi ta'awuni alal ismi wal udwan Allah ko yake wala ta'awunu alal ismi wal udwan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan ko mutum ya zo ya roƙe ka dan Allah cikin abin da yake kai kuma daidai bukatunka ne naka da na gida bai karu kan haka ba ya annabi ta ibda bi nafsika summa biman ta'ulu fara da kanka da kuma wanda kake ciyarwa sai ya zo yana so ka bashi kwano daya ko biyu na matanka guda ɗayan ko biyu kaga su su kwana da yawa ko kai ka koci to anan gurin ko hada ka da Allah ba za ka baki kun gane da kyau dan abin da ya tambaya cikin larurar rayuwarsa ne wanda dole sai da kuma kai ba a wajen kama ka sai da shi ba an wajen kama ka kula da kanka wala ta kusuru an kusa kai an wajen kama iyalin gidanka sun magaman ta'ulu ibda abu nan ka sun ma jinarci ka sun magaman ta'ulu to shi ba a ce maka ba sai in wani abu ya karu ne yake da haƙƙi to wani abu bai karu ba kan bukatan gida kaga babu wani kariya kenan na'am wani ba amma da su ne Allah ya ba ba zan ba ba da ya ji haka da baɗin ta zo kafin ka sai zo ce Allah ka bani sai ka bani ai ba alƙawari kai da zaka bani zaka ba zaka ba ki me na faɗa masa ai ba sai ka faɗa masa ba zan baka ba Allah ya zo ka ba wani ya zo tambaya ta kare ba ke na ba amma me yana cewa ba zan baka bana sai abin da yo ko ni kawai haka aiki na zo baka ba Allah haka ma kai bude mata tufa wa man ista'aza billahi fa'izuhu wanda yayi isti'aza da Allah to ku ba shi kariya wanda ya nemi kariyar Allah to ku ba shi kariya mutum ne ya ce a'udhu billahi minka Allah ta musani ina neman tsarin Allah daga shirin kar ka taba ni annabi ya ce to ka taba ni kun fahimta da kyau kar ku taba shi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya auro wata baiwar Allah ta zo ta tare a gida annabi ya shiga ɗakin amarya ya dauki hannun zai dora akan ta sai ta udu billahi ne sai ce laqad ta'asu bi mu'ad ne mutum da wanda ake neman kariya sa ta kike tafi gidan ba ni baki sallallahu alaihi wa sallam kin ne mutsani da abin don da don da to kuma idan an bayyana ka ta shiga daki ya rabi ka tabbaka wanda ke kuma ta ce a'udhu billahi min wallahi in kana da karfin hali kuma sai ka ce in ista'asimu ma'a man تعاذ billahi ba'idu waman da'akum fa ajibuhu wanda yake ya gayyace ku ku ansa masa wata irin gayyata zahiriya suka ce ko wata irin gayyata wata irin gayyata yace zo mu tafi kaza zo karata na unguwa in dai shi musulmi ne kai musulmi ne sai ka ansa masa dole ibn hazm ke dole ka bi wani ina gayyatar ka gobe za ka raka ni Kaduna to sai ka tattara naka ka ajiye sai ka zo ka raka shi Kaduna ba dan wanka bane musulmi eh? jumhur suka ce a a ibnu hazm ba komai da komai ba abinda ake magana a kai wanda ya gayyace ka walima walima ta aure dole ka anka. duk wanda ya nasanta ka yace malam zaidu malam ibrahim malam khalid malam ahmad ina gayyatar ka walima ta ya zama tilas ka ansa ba ka da uzurin da za ka bayar sai yana biya ta karfin ka ba ka da lafiya ko na makamancin haka da sai ka aika da uzuri ko ka aika wani sai ka a ji faɗa masa an gane ku? amma banda walimar aure sauran abubuwa ba mustahabbi ne ka ansa in baka ansa ba yi haramun ba amma walimar aure ya ka yace ka kake zuwa ta tabbata ka aikata haramun ku gane walimar aure ba ɗaurin auren ba akwai mutu tsakanin walimar da ɗaurin auren kun gane da kyau walimar sai aka wajabta dole ka anka ɗaurin aure ba a wajabta maka ba dole in ka ga dama ka je in ka ga dama ka je zuwa idan Allah ya ne mutane sun riga sun saba da shi wani yamma je baya cikin haukin ka ya rubuta baka je ɗaurin auren sa amma da zai gane jabir dan Abdullahi ya aure a Madina ko annan ma bai faɗa ba ba ka da wani mabiyi kuwa da yake girmama shugabansa sama da girmama da jabir kewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka jabir ya aure annabi bai sallah bari ba kawai sai dai su turare irin na angwaye yace man ki ganin mahayam me yake gani jikinka kamar abin ne yace ya annabi ai eh, annabi Allah ya eh, tazawwaj da ango ne an wanke ki na aure yace me ka aura budurwa ko bazawara yace bazawara yace annabi ce halla zikran tulaibu wa tulaibu wa tudahibu wa tudahibu yace ina ma budurwa ce kai mata dariya kai mata dariya kai mata wasa kai maka wasa sai yake cewa yo ai an mutu an bar min ƴaƴa kanne na kenan mahaifina ya mutu ya bar mun kanne na mata wajen guda shida yanzu idan naje na karo budurwa kaka na kara kai na wahala sun zama bakwai amma ba zawara tun da ta kware a rayuwa kin za su taimaka ma abin nan sai annabi ce lalle a tafka sunna mahallin shahid kaga annabi bai san jabir ya aure ba sai lokacin da ya tambaya yanzu idan wani ya aure bai faɗa ba sai mutane su zage shi kowa ga yace ka daura aure baka je ba kuma sai mutane su zage ka to wannan ba shine daidai ba abin da yake daidai shine an ga yace ka walima kake zuwa kun gane ku? to wannan shine kai abin zargi a shari'a amma dan baka faɗa kowa daura wurin ka ba ka samu abokan ku ku biyar ka ka daura ba komai a kanka ba wanda ne tume yake ta me yasa baka faɗa mun ba kun gane wa man da'akum fajibuhu wanda ya gayyace ku ku ansa masa wa man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku alheri kuma rama masa alheri rama masa alheri fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan muku samu abin da za ku rama masa alkhairin ba fad'u lahu ku yi masa addu'a hatta tarau annakum muhu, har ku samu cikakkiyar masan da lalle yanzu kan mun rama masa mu wannan shine mahasinul akhlaq kin mahasinul akhlaq manzan Allah ke koyawa mutane yayin da duk mutum yayi maka wani alkhairi kai ma da ba ka samu wani lokaci ka rama masa wannan alkhairi ya ziyarce ka samu lokaci ka ziyarce shi ya baka wata baiwa ta kyauta samu wani abu ko da shi ya fi da karfi ya baka kyauta irin ta mawadata kai kuma samu wani abu ka ba kyauta daidai karfin ka ko kuma ta iya yiwa mutum ya tashi baka kyauta sai baka a wani abu mai tsada wanda in kai zaka rama ba za ka iya rama wannan ba to amma akwai wani abu na kayan marmari marmarin sa ake an nema an sai ka sayi ka kai masa kila kudin sa bai kai rabin rabin abin da ya baka kyauta din ba sai ka ja sanya ya kwanciyar hankali da walwala a cikin zuciyarka to sai ke wannan sai kuma da ne wanda da rayuwa zai saka fahimci irin waɗannan kuma al'amuran ya kamata a matsayin ka na musulmi kana da irin wannan dabi'a kana da irin wannan halayya duk wanda ya maka alkhairi kai kokarin rama alkhairin nan idan baka da abin da zaka rama ka nema ka nema ka rasa sai kai masa addu'a rage ko akan idan ta kowa bayan idan ta ba sai dai ta addu'a ba bayan idan ta ba ita ce tafi zama karɓaɓɓiya a wurin Allah ta'ala dan kai ma mala'ika zai zo yace walaka misal zalika da abin da ku roƙa masa zan cikin addu'a karɓaɓɓiya kai wa dan wanka musulmi addu'a lokacin da baya an gane ku to amma faɗa kai idan sa kuma zai ji daɗi to sai ka hada guda biyu kai masa akan idan sa kuma kai masa baya kai masa akan idan sa da nufin ya ji daɗi din ai wanda ce wannan kayi da ya ko kayan mujamala ko kayi menene ba shigar da alkhairi ita mujamala idan ka yi ta da manufar karfafan mutum akan aikin alkhairi ta halatta ita mujamala ka wa mutum mujamala dungu kan barna shine shari'a ba ta da wannan mutum ka san mabarci ne ka ce abin da kuke dinnan aiki ne da shi to kaga barna shi wannan amma mutum ya alkhairi sai ka zuga shi ka faɗa alkhairin sa a gaban idan sa har kai masa addu'a to wannan ya zama karfafa shi kake ya halatta kun gane da kyau kuma kai idan mutane suka maka addu'a ta alkhairi kan da ka abin da ka ko wanda zai alkhairi baya son mutane su sani baya so a faɗa baka so a faɗa ba dan su kai ba wannan baka so a faɗa baka son mutane su sani tsakanin ka ne da ubangiji amma idan suka faɗa kanka mu kuma wannan yana cikin wato a abin nan kyakkyawan sakamako da bawa bishara da Allah ke nuna wa mutum tun daga duniya kamar yadda hadisi suka nuna haka yana daga cikin bishara da ke nuna mutum tun daga nan duniya ka ji mutane na faɗin alkhairin wannan abu ne da ke sa wato abin nan mutum ya sa rai dangane da rahmar ubangiji wannan hadisi rawahu abu dawud da wannan sa'i bi sanadin sahihi imam abu dawud da imam an-nasa'i suka rawaito shi da san wanda yake sahihi yanzu dai alakar wannan babu da kitabut tauhid matsayin girmama Allah ta yadda idan mutum ya roki ka dan Allah lalle ka ba shi yayin da ka hana shi sai zanto kamar akwai wani nau'i na rashin girmama Allah din ka ai duk ka ji tafasil din da muka yi baya ba dai ka fahimci abin da muka faɗa baya ba magana ta kai in dai ka fahimci abin da muka yi baya ba sai mun zo mun ce maka da wane da wane da wane ba wannan kuma magana ta kai duk wanda ya roke ka dan Allah bisa da tafsili wato walwalar zancen da muka yi baya illa filla wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wuri kaza ba kaza bane bisa ga wannan zaka dora in ka fahimci wannan abin da aka yi baki ginin kare da ka to sai mu zo shi kan roko din yanzu kaga duk ana magana kai kan wanda aka roka to shi mai roko din ba wanda ya roka shi ta Muhammad bin Abdul Wahhab bai magana wannan ba dan wannan matsala ce ta wani babin daban ba ta babin tauhidi ba amma kai wanda aka roƙa in an ce ma dan Allah to wannan matsala ta ba, babu tauhidi amma shi mai roƙon da ya roƙo me meye matsayinsa bai kawo wannan ba dan saboda ba matsala ta tauhidi ba to shi roƙo gaba ɗaya matsayinsa abu ne wanda yake shari'a ta ki ba ta yi ba dan yana daga cikin abin da annabi ya rinka yin mubaya'a da sahabbai akai yana yin mubaya'a da su a bisa da jihadi da kuma kasu roki kowa komai jihadi kar kuma su roki kowa komai hadisin mutum na abu bin Malik al-Asli yace kai har na ga marwayin hadisi yake cewa har na ga wani daga cikin sashin mutanen da suka wa annabi mubaya'a na jihadi da kuma kasu roki kowa komai in yana kan dabba bulalarsa ta faɗo ƙasa baya iya cewa mai komai yana ganin yayi roƙo sai dai sauko ya ɗauki kayan annabi ce mutum ba zai gusu bayanin roƙo yana mika hannunsa ga mutane cewa a bani a bani har ya tashi sai ya tashi ranar tashin kiyama babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskar da aka yayan uwa roƙo ba kyau roƙo haramun roƙo bai halatta ba sai waɗansu istisna'at da malamai suka yi an yi togacciya a waɗansu fage wata musiba ja'iha ta faɗo kanka wata musiba ta bulika ko ka wata ba ka tsammanin ka mutum ne yana da sana'a yana da aiki kila da zari na gudanarwa lokaci guda sai yan fashi suka mata masa saka lokaci guda aka masa gobara a gida ko aka masa ambaliyar ruwa gidan sai rufe ya hasaran dukiya mai yawa yawa ya gari bai da komai to irin wannan idan ya roki wani abu babu laifi ya roki wani abu da zai samu abin da zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa da shi har ya samu ya farfado babu laifi amma laifi ne mutum ya mayar da roƙo ɗin sana'a ko ta yau da gobe ba da aikin yi sai roƙo ba da aikin yi sai bara wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda musiba ta dirka ko su ba tsammani ya yin roƙo saboda ita ta yadda da ya samu abin da zai tushe wannan bukatar kuma ya daina roƙon shi kenan mutum ne ma'aikaci yana da aikin sa duk wata na samun albashin sa yana lilitawa da ya kai shi wata da dadi ba dadi dai yana lilita ya kai shi wata lokaci guda matar ta fara nakuda aka kai ta asibiti aka caje shi kudi naira dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu matsaloli ƙarin jini ƙarin ruwa wace ce wace ce lokaci guda to kaga wannan gashi kuma tsakiyar wata wannan watan an riga an cinye abin da yake ciki sabon wata bai zo ba babu yanda zai wannan baiwar Allah ko a je a kai waɗannan kuɗi ko kuma ta mutuwa a ko da kalli ta shiga halin kakani yi ita take da jaririn ta to sai yin roƙa saboda toshe wannan kafar wannan bai laifi bai haramu ba cikin musulunci duk wanda musiba ta zurka ko shi yin roƙa saboda wannan bai laifi ba amma su waye masu laifi wanda suke mayar da roƙo shine sana'a za su sha mamaki idan karanta littafin a sarki ne mamun munziri ya kawo hadisi wajen talatin ko sama da haka duk suna zargin mai roƙo din nan manzon Allah ya fuskanta sai ta an tashi kiyama ba kuma ya fuskanta a wata riwaya yace zai tashi fuskanta kamar an yi ya kushi yace kowane roƙo kamar ya kushi kake ya fuskanta tambarin wannan ya kushin zaka tashi ki gobe kiyama sai kowa ya ganka to kai maroki ne kai dan mola ne manzon Allah ce ɗaya daga cikin ku ya ɗauki gafiri ya ɗauki igiya ya tafi daji ya tsoro itace ya zo cikin gari ya sayar don ya samu abin da ci ya fi masa alkhairi sama da roki mutane ko sun ba su ko sun hana shi ya je ya yi ita ya fi masa alkhairi ta da yawan wannan mutuwar zuciya ce irin wanda musulunci baya son ta shi musulunci yana son ɗaɗa ne gwara za masu ƙarfi masana ya kamata ba fi ma zaune ba kwanta ba Almomin alkawiyu al mu khairun wa habbu ila Allah min Wafi kullum sayar. daif wa fi khair annabi ya ce mummuni mai karfi shine abin soya wajen Allah sama da ragon maza cikin mummuni ai aibu ne ya kasance sai ka mika hannu a baka kai baka bayarwa akwai aibu a cikin wannan wani ɗanɗano kake ji lokacin da ka zanto kai ne kwandon zuba shara duk wanda ya yi shara su kai ne zai zuba a kanka kai ba ka da inda kake zuba shara sadaka din nan daidai da saka annabi ya siffanta ta cewa alsafun nas da cikin mutane kuma menene kai zaka ji na mutantaka ta tare da kai kullum sai dai karba kai baka iya bayarwa ai bai kamata ka ya kamata ka ji shi ure na jarumtaka na cewa kai namiji ne kuma kai musulmi ne Allah ya mana gaman gada fihi masail cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko i'azatu man ista'aza billahi dukkan wanda ya istihada ta kare ne dan Allah to lalle ku ba shi kariya asaniya ta biyu ita'u man sa'ala billahi duk wanda ya roƙa dan Allah yace ku bani dan Allah ku bashi bisa ga tafsirin da muka ambata baya asalisa mas'ala ta uku ijabatu da'wati an ta gayyata idan an gayyace ka walima wannan wajibi ne waɗansu mas'aloli wanda ba walima ba kuma to waɗannan ko mutahabbi ne in ka ga dama ka je in ka ga dama ka ki zuwa akwai kuma an sa gayyata ma da zai iya zama haramun. idan an gayyace ka Abin da ka san akwai sabon Allah misali kaga dauran aure an saka yi tasta musahabi ne in ka je kana da lada ka san ya farin ciki cikin jinsi da maka in baka je ba kuma ba wani zunubi da aka tana dan maka to amma sai ka samu tabbat mai dauran auren ne ya ga yato maroka za a yi bushe bushe da albaita da kida kai kana tabbacin wannan marokan za su kai kana tabbacin masu kada kada za su masu bushe bushe za su shi ya gayyace su an gane ku to a nan gurin tsawon biyu ya zanto za ka iya zuwa ka hana to sai ka je. ka samu ladan zuwa ka samu ladan annahi wa munkar za ka je ka hana ba za a ji ba waɗansu malaman suka ce duk da haka ka je ai ka je ka bayyana munkari ma a matsayin sa na munkari ne ka ce a kishi ko an kishi kana da ladan waɗansu malaman suka ce a ba za ka je ba to amma akwai ɗaura auren da ba shi mai aure ba ne ya gayyato maruka kafin za a ko maruka yawo suke duk inda sai ga ɗan taro za su ya mutuwa ko suna faɗa musu sai su zaro kan gasa daga cikin buhu ba abin da musu zafi ba kai kake kike su ba gida gida suke bi ko unguwa suka shigo zuwa ga gidanka kai sabon banki ba dama ne sai su tsaya su dukan ganga ko gidanka ba abin da musu zafi to kaga waɗannan ba mai biki bane ba uban biki ne gayyato su da haka ba ya da laifin zuwan su tunda ba su gayyato su kun gane da kyau duk wanda yake ya gayyato su kana da masanar ya gayyato to dama sai ba za ka je ba dan zuwa wannan wurin in dai ba za ka iya hana ba haramun ne in ji mana in ka san ka da karfin halin da zaka zance haramun ne ma ka je wurin to balantana bukukuwa kuma da ake yi wanda za ka ga irin yau yadda suka cika duniya irin wannan bukukuwan da gada gada a gaito sa'adu bori tun daga jamhuriyar niger a gaito dan lai a gaito dan indo a zo a yi ta kiɗa amarya ta rawa an goye rawa an kai wallahi tsabagen fito na fito da allah da manzan allah ke dukkan wanda aka gaita irin wannan haramun ne ya je wannan wuri duk wanda yake da ikon hanawa ya zama tilas ya hana ko da abokinka ne ke yi ballanta na gidanka ya zama tilas kai kokari ka hana dan abin da kake kana jawo kanka cikin ubangiji idan aka yi wannan aka kare da kwana bakwai an kashe kuɗi sun tafi dubu sittin dubu saba'in dubu ɗari a banza a maroki kai ka san babu lada farin cikin da aka yi duk ya riga ya wuce yanzu an yi hasaran kuɗi babu lada zunubin yana na yana jiran mutum a kiyama me za ka ce ma Allah saboda haka ya zama tilas mu kike mu game da wannan yanzu waɗannan bukukuwan suna ɗaukar salo daban-daban za a ga wani babban mutum wallahi da tijo yana rawa wai akwai rawa ma iyayen amarya uwar amarya ma zo ta tashi ta rawa amarya ta rawa uban amarya ya rawa uban ango ya rawa wato ku gane shi kiɗa gaba ɗayan safa a wurin da ya halatta a babi biyu lokacin da aka yi aure din da kuma lokacin suna a lokacin abin da sallah karamar sallah ko babba a lokacin aure ɗin ko lokacin sallah ɗin mata kawai aka halattawa su kadai kar wani namiji yake da cikin su da mai kadawar da mai wakar din mata ne su ma ba a yi maganar rawa ba waka annabi ce su bai ce su rawa ba kun gane wannan kuma abin da za su kada din ya zanto mata ne za su kada wanda za su yi waƙar su ma zanto menene mata ne kuma cikin waƙar nan babu batsa a ciki ba rashin arziki ba rashin mutunci a ciki magana ce da ta gala da biyu annabi ya ga an dauko amarya za ka cikin madina ce amarya ba fa cewa komai suka ce me za mu ce ya manzon Allah ce ku mutanen madina ku kuke ko irin yar ba za ku rera wani abu da za ku faɗa da ce me za mu ce yace nan ku ce a kai nakum a kai yi fa da hayyikum ba za ka za ka zuwa karshen abin da annabi ya faɗa mu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan mata su kadai ba da miji ko sun ki daya kun gane ku ba kuma rawa take ba mai suka yi ai kamance tana da mata dan me dan daudu ba mai kamance ne da mata da an ta'anna ma'ana an kuna unsa wannan shine tuka eh mutum ya zama dan daudu ke ka ga alƙalli ka ciwo kanka mutunci ka zama kunsa muskil kai ba mace ba kai ba namiji ba namiji ta fuskar halitta amma mace ta fuskar mai halayya da ɗabi'u wannan shine wulakanta kanta mata kawai a kan har irin masu ɗaukan bidiyo ga ta nan na gidan buki su ma suna da haramun ko ne ku cika ta haramun domin san mutane kaje zuwa kana ɗaukowa suna rawa kuma za ka ga duk inda mai bidiyo ya hango ta kan mace mai kyau sai ya daɗe a kai kuma ya tabinta ku dan girma Allah wannan wani rikin mutum shi ne da rikin kyauta yau ka ci abinci da wannan ka sai kana nufin aljanna sai ma ka so wasa kake wallahi sai dai mutum ya tuba tun daga yau ado mata su ta tacewa kai ta ganin kamar ana zaben sarauniyar kyau ko mutane su sai yawo da bidiyo gasa duk wanda ya zauna ya za mu ga bikin wanti ba wani nan matan mutane kawai ke so gani ba wani bikin wanti da yake so gani to dukkan waɗannan munkarat ne wanda ya zama wajibi a yake su ya zama tilas a yake su Allah ya tsare mu الرابعة مسألة هدوء المكافأة على الصنيئة وتراموا كما دوان دي مكا أو ميكو الخامسة مسألة تبير أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه الدعاء تجري إذا كنت kamar ramuwar alkhairi ce ga wanda bai sami ikon abin da zai rama alkhairin da shi ba to kaga na, in kana da abin zaka rama ko kace zaka yi mana addu'a sai dai ka rama in baka da shi ne sai ka yi addu'a ka san ko da lokaci mutane akwai fakewa ka an ce addu'a mas'ala ta ta qauluhu hatta تروا annakum qad كافأتم har ku ga cewa lalle wato ku yi addu'a gurgurda yadda za ku ga cewa lalle kun rama alkhairin da aka yi wato dukkan waɗannan matsaloli ne da za a iya fahimta karkashin wannan babu banda wannan kuma kishiyar haka kishiyar rama alkhairi kishiyar ko me yake yi Ya yafewa idfa bil lati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu babu la yus'alu bi wajhi allahi illa aljanna babin karshe da zamu tsaya kansa babi ne da yake maganar cewa la yus'alu bi wajhi ba a roko a ce a bani dan wajahin ubangiji mana dan fuskar ubangiji illa janna sai fa aljanna mutum zai roki haka an jabirin qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه an karɓo hadisi daga jabir dan abdullah yace maza Allah ya ce yusalu bi wajhi ba a cewa Allahumma inni as'aluka bi wajhika sai in abin da zaka roƙa ya zanto aljanna wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi sai dai kuma kash hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi da haka kenan hukuncin da aka gina karkashin sa kenan kaga ya tashi daga aiki wanda ita ce da'awar sunna soyayyar mata ta Muhammad bin Abdul Wahab ba zai samu karba hadisi da'ifi bai da ya kawo rashin karban hadisi da'ifi ko ba zai sa ko zage shi ko mutum mutuncin sa ba Allah ya ji kansa Allah ya mata gafara amma hadisin da ya kawo da'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba fihi masail a wannan babi akwai mas'aloli al'ula matsala ta farko annahyu an an yus'ala bi wajhi Allah illa ghayatatu masalib hani dangane da cewa ba za a roki komai da wajen ubangiji ba sai yin abin ya zanto kololuwar abin nema ne asaniyatu matsala ta biyu isbatu sifatul wajhi tabbatar da siffa ta fuska game da ubangiji to wannan duk da wannan hadisi na nan za'ifi ne ya akwai aya ta alqur'ani da ke nuna Allah na da fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wannan akwai hadisi kuma sahihi an gane ko binur wajhik allazi ashraqat lahu dhulumat aw kuma qala sallallahu alaihi wa sallam tawassuli da hasken fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin addu'arsa wanda ke nuna ubangiji na da fuska to wannan kuma abin da zaka faɗa game da fuskar ubangiji ne abin da zaka faɗa game da sauran siffofinsa na ji da gani da zance da dukkan abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin Qur'ani ko manzo Allah ya siffanta shi da shi cikin hadisi zaka yadda Allah na da shi amma baka san kaifiyar yadda abin yake ba tsarin yadda abin yake ba kai dai Allah ya ce yana da shi ka daina da shi amma ka yadda a zuciyarka bai yi kama da na kowa ba dan shi Allah ta'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da ke kamance ce ne da shi shi Allah shine as-sami'u shine al-basir idan ka zo ka kore fuska ka ta yayin na siffanta shi da fuska na siffanta shi da abin da dan Allah ke siffantuwa da shi na zama cikin mushabbiha na kamanta Allah da mutane sai mutum to in ka tabbatar da zance ma ka kamanta shi da mutane dan mutane na zance sai sai Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima ce a ah, to shi kenan ah, qala ayatuka Allah ta kallima an-nas za su yamin illa ramza Allah ya sufanta mutane da zance kuma yadda ya sufanta kansa da zance an gane ku to sai ka ce ya ai zancen su daban da na mutane sai mutum to fuskar sama daban da ta mutane sufanta daban da ta hali kamar yadda jinsa da ganinsa daban da na hali wato dai kamar yadda muka ka faɗa muna nanatawa al-kalamu fi sifati far'un an al-kalami fi dhati ma qila fi zat huwa allazi yuqalu fi sifat wato zance ko magana dangane da abin da ya shafi sufofin ubangiji reshe ne na magana da ta shafi zatin ubangiji dukkan dan bid'a zai zai kai da bid'a ka sai Allah yana da zati zai ce eh amma in za ku rigima yana ji ce baya ji yana gani baya gani mu'tazilawa da jahmiya kenan yana zance baya zance mu'tazilawa ke yana da hannaye za sai baya da su a sha'ira ke yana da ido baya da shi yana da kaza baya da shi saboda mai shi saboda dan adam na da shi to sai ka komar da shi baya sai ba ka daina da zafi ba yana eh daina da zafi to ai dan adam ma yana da zafi sai ta ce yo ai zatin Allah ba irin na dan adam bane shine asar da zai baka sai ka ce to haka ji da gani da magana da hannu da fuska na Allah ba irin na dan adam bane ba shi ne abin da ibnu ya yake nufi al kalamu sifat far'un an al kalamu fi magana game da sifofi reshe ne na magana game da me zati duk abin da ka faɗa game da zati shine za ka faɗa game da sifa kaga dole da duk yadda ka shiga korewa Allah aba bai dole ka tabbatar masa da zati ka ce Allah na da zati to ke dan adam na da zati giwaye suna da zaki zafuna suna da zaki dabbobi suna da zaki mala'iku na da zati duk wannan suna da zati duk zati dukkan makhluqat suna da mai zati zawat to tabbatar musu sai ya zanto kawai mun gamanta su Allah kenan tabbatarwa Allah na shi zan to mun kamanta shi da su ai mun yadda suna da zati wanda ya sha bamban da na ubangiji Allah na da zati da ya sha bamban da nasu ta kowace fuska to haka siffofi ma Allah na da siffofi da suka sha bamban da nasu suna ne ya hada su ka zama daya amma haqa'iq takhtalif al-asma' tattahid wal haqa'iq takhtalif wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa amma fassara ayatu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ce ai zatu wannan tawili ne tawili bi ma'ana at-tahrif kautar da zance daga wajen inda aka bai yuharrifuna al-kalima amma wadhihi Allah ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda Allah ya mana alaikum wa na ka ce annabi bai waka ba yanzu kuma ga ka ce ya ce a tainakum a tainakum wannan kuma ai ba waka ba ce annabi ya ce ga wani abu da za su rinka rerawa kuma zance ko da nasar ne ba mauzun ba a iya rera shi da baka yanzu misali karatun qur'ani kira da yadda kike baka waka ce wannan ba waka ba ce kuma za shiga cikin kalam mawzun mukaffa ba ko da zantan ka ya zanto kalam ne mawzun ne mukaffa in lam bi sira la yusamma sira dole rukunan waka ne zantan ya zanto abin aunawa cikin ma'aunan waka sanannu mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun kaga wannan wani mizani da kuma fa'ulatun fa'ulatun fa'ulu fa'ulatun fa'ulatun fa'ulu wannan ma wani mizani ne haka dai da sauran duk zancen da zai shiga cikin wani sikeli na waka dai kenan ya zanto yana da kafiya sananna wato yana karewa ko da lamun ko da dalun ko da ra'un to kaga wato ainihin ya zama abin da ke za ga waɗansu kafiya ɗin su kamar abin da zai mu da kai take kariya da lawu ko dalun kamar kasira ka tarfata min al-abd kenan an gane ku da sauran to wannan ya zama rukuni na biyu rukuni na uku ya zanto shi wanda ya zantan ya nufa ka akwai lokacin da mutum zai yi sa na zuba ne amma idan muka ɗauki wata jumla muka ɗora za mu shiga tashi da cikin mizanin waka to wannan ba mu san masa waka la'anna sahibahu lam da shiyara annabi صلى الله عليه وسلم atainakum atainakum lam yaqsid shi'ra an gane ku لم يقصد shi'ra wa كان الكلام يكون موزونا yakunu كنت wa in على la يكون موزونا حاليا بعد سلم ba na sallama cewa atainakum atainakum zai shiga cikin wani mizani na kuma ko abin da ne kafiya din kuma daban-daban to kaddara yayi wannan annabi lam da shi'ra wannan kunan waka sune guda uku an yakuna kuna kalam mawzunan wa an yakuna muqaffan bi kafiyatin ma'rufa wa an yakuna sahibuhu qad qasadahu shi'ran وإذا idza fakar shartu min hadhihi shurut la yasiru al-kalamu shi'ran Allah kowa ya ce wa ma allamna husira wa ma yanbaghi la in haka wannan ba waka bane kuma nan akan fatawar mu ta cewa annabi bai waka ba kuma ba a sam da ba a koya masa waka ba ko da ya kai to zancen magana ta wakan larabcin jahiliya ko da ya kawo rabin baiti ko in ya kawo baiti gaba ɗaya ya canja shi yi ta alƙirwa ta kadim dangane da kalmomi ta yadda wazanin zai kari don Allah ya ce ma Allah na husira wayin babi lakum in huwa illa zikru wa qur'anun mubin kaga ya kawo rabin baiti kaga na labid shine wa ko min assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wata addu'a ce annabi yayi idan an masa kyauta annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum kafatuhu ya ce kai addu'a bai iyakan ce baka me zaka faɗa duk abin da ka faɗa da Hausa da Larabci da kowane yare kai yayi abin da ake so ka roƙa masa alkhairi na duniya da lahira Allah saka da alkhairi Allah haɓaka dukiyarka Allah albarkaci zuriyarka duk yayi ba kadan da ne ka da wani lafazi cewa dole shi zaka faɗa menene hakikanin ma'anan faɗin Allah ta'ala wala tamnun tastakfir abinda wanda ke nufi karka bayar da kyauta don a ƙara maka wannan hana annabi wannan, wannan yayi baiwa da nufin azumayar masa da abin da yafi wanda ya bayar wannan Allah ya hana annabi wannan haramun ne fi haƙƙi to amma ne zai na baka kyauta da nufin ka kyauta mun nima kamar yadda ake yin biki bikin ka ya taso na taimaka ma dan nima idan na ya taso ka taimaka ya halatta ka ya halatta ya halatta ya za ka yi gaskiya ba lada wata awon wani biri wata kawai wala ta ba wani ne bane taimaka masa ni ma zan yi taimaka masa sai ka ce ba lada <laughs> ya kuta gaggawa cewa ba lada haka wata kawai wa'ida Hehehehe <laughs> ka iya cewa dai akwai wani bangare na ragowar lada ya kamata mutum ya bayar liwajen illahi inda ma nutai muku liwajen illahi la da zai muku jaza'an wala shukura wannan shi ne kamala da ka bayar kaunar wahidan domin Allah amma ka bayar dan manufar jima ake wanda zama nan gaba kike da yan halitta ba za ka yi haramun ba abin da ke kun gane da kyau a ku ga wannan shine abin da baka kyauta ba dan ka ba mutum kuma ka zo kana yaɗa kana ta kaga wani kaza ne miki amma shi da biki na zo ko bai bai ba to wannan dan ladan da muke sa ran zaka samu malaka rasa idan kana akwai rangwame da shari'a ta yi dangane da rada mutum wani suna cikin sunayen Allah ba tare da an kawo abdu ba kamar mu jamil kamar mu ce awwal babu laifi dan kar da wannan suna kuma yadda malamai suka faɗa suka faɗa sunayen da suka hana su ne ko Allah ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim duk su ne jagororin sunayen Allah ko Ar-Rabbu haka a faɗin shi a cikin sunan bawan Allah Rabbu to wannan shine malamai suka magana a kai a ah, wannan sai ka rubuta kuma malam ina son a gaya min adadin yawa a adadin wane ne iyayen shek bin baz zan mai sai mun faɗa maka adadin iyayen sa kai ne da su ka je ka sai kasa tun da aka yi latta kai wai da adadin matansa ba mu sani ba <laughs> duk wannan idan ka sani me za ka yi sai girma ga a rayuwar mutum ko da lokaci abinda ka amfana da shi ka abinda abinda ka amfana da shi ka kalle dan ka san adadin matansa kuma sai kai ne ka da halin yin wannan adadin kuma sai yi wannan ke cewa dangane da roƙo ya idan mutum ya roƙi mahaifansa a wannan ka roƙa ne cikin abin da kake da haƙƙi a kai domin mahaifinka lalle ne fiyar da ke ka roƙe shi wani abu wannan babu ne in ba ka sai ya ba sauran dan ne adalci sai dai in abu ne wanda bukatar rayuwa ta sa kake sauran mutu kai ba kai ka isa aure mahaifin kai kashe kuɗi ya maka aure to ba a cewa ya ɗauki adadin wannan kuɗin kuma dole ya bawa sauran kannan ka jarirai waɗanda ba su riga sun girma ba su ba su girma dole ya mutu amma in kyauta ta haka ya ɗauka ya baka ya baka kyautar gida sosai ba sauran haka in kowa ya san ba zai ba sauran ba to sai barka a matsayin kana ne a gidan babanka sai da bayar da sauransu dole sai a raba muku gado kai da sauran wannan shine hakikanin adam kuna sanar da hadisin Numan bin Bashir Ubani ya ware dukiya ya bai wa ɗansa ya kira wa annabi din ya zama da sai annabi ce ka bai wa sauran yayan kai ce annabi ya tashi karka ɗari na sai ce ni la ashadu ala ya ce ba na yin shaida akan zalunci annabi ya tashi ce sai ta bai kowanne wanda yake nufi da zafi shi bai gane ba duk wani abu da jiki da jiki tsawon jikin nan mutum ne mai nanin shine zafi jiki shine zafi wa yaro ne ya yi laifi a gida ya zo zai hukunta shi sai ya haɗa shi da Allah ce dan Allah ka bar ni sai ka bar ni. waɗansu tambayoyin ban fahimci rubutun da gaskiya wanda ke ta mahaifinsa ne ke tilasta shi roƙo ba tare da niyyarsa ba a to ya tilasta ka roƙo ai ba za ka yi ba tunda annabi ya hana ka duk abin da shari'a ta hana ka dan mahaifi ya tilasta ka ba a cewa ka bi dan matsayin annabi ya fi matsayin mahaifi da haka da zaran annabi ya hana ka mahaifa fa da cewa kuma wani abu kawai ta kuma su ce za su yi maka ba yadda za a yi ta kama ka in ka dai in dai annabi ka su ka saba musu yan uwa kuma da dama sun yi waɗansu sun rubuto yan takardun su dangane da abin da ya shafi karanta tarihin rayuwar wani malami wato ni ina mamakin mutanen mu matuƙa kwarai da gaske in ɗan bida'a suka yi magana dama ba za ka damu ba dama ba ka jiran dan bid'a yi muwafaqa da kai sai ga man kasar dan bid'a da san bid'a yake ba wanda ake jiki ba ka jiran ya yi muwafaqa da kai amma ahlus suna ne wanda shi in ka ba su littafi ba zai iya karanta ba amma kuma yana son ya mayar da wannan abin da ya fahimta shi ne addini ko da bai da hujja kai dole kai malami ka sallama masa abin da ya fahimta shine daidai kuma kai kayi kuskure waɗansu yara gari da yalla wai wasu lujuna sun fikiri suka rubuta ga dr ahmad wasifa. wai taron ba sai nan gudun na bayyana tare wani sashi na tarihin rayuwar shek Ibn bas lalle wannan abin bid'a ne lalle maulidi ne lalle an saba wa Allah lalle an saba wa Allah ta haka suna da nasiha dan rashin kunya irin da su kaga irin wannan idan ka kira ki duk wanda zai bid'a ka kira ka me yake arifin bid'a in yace maulidi ne haka kuma ka tambaye shi me ma'anar maulidi kaga akwai yan kananan kalmomi zaka yi ta furtawa kana jin dadin faɗa amma da za a tambaye ka me yake sai ka tsuntsu saboda wa'azi ka saba ji baka saba yin karatu ba galibi mun saba jin wa'azi ne kuma shi muka iya ji da kuma lakka da wa'azi to shi kuma karatu da ba ka karatu lokacin da ake sa littafi ana tura ana karanta ana ja kana bi ko da ba ka fahimtar larabci sosai idan to kana da kofin littafi idan to kasu din da aka kuma kana sake maimaitawa a gida kana ji to kuma za ka samu karatu dan za a faɗo na abu ka'ida ce ta ilimi duk wanda ka tambaya sai ya gyara gaba amma dan kana jin lacca kawai ko ka zo a ji ko na wata mutum ka wannan daban ana yi ne dan azabar da kai lokaci zuwa lokaci shi yasa ba mu mai da lacca zan zanto aikin mu na dindindin karantarwa ita ce aikin na dindindin saboda ita ce take dafa jama'a to galibi wanda yake wannan jayyar ba karatu yake ba lacca yake ji kowa wa'azi ya saba ji na kasa ko na jiha idan an zo maganar karatu tsantsa bai san me ake to sai ya sa ranar na faɗa mana tun ranar da aka yi lacca idan aka ce maulid ko dai zanto ismul zaman ko ismul makara ko zanto mazdar abu na uku da ban faɗa ba nan shine na uku yanzu shine zai zama mazdar nazar ita haihuwa kanta ko ka ce maulid ya zanto kana nufin lokacin haihuwa ko maulid kana nufin wurin da aka yi haihuwar to yayin da kace mun yi maulidin Sheikh bin Baz kuma kalmar maulid a larabci nan guda uku gare ta shine ne lokacin haihuwa wurin haihuwar ko ita kanta haihuwar wani ɗaya ne ya faru a nan gurin ba mu tsaya ba mun karanto ranar haihuwarta kaza ga watan kaza mu sa lacca da ta dace da ranar haihuwarta ba mu tsaya mun karanto ranar mutuwarta kaza ga watan kaza ba mu sa lacca daidai da ranar mutuwarta abin da muka yi baya da alaka da mutuwarsa baya da alaka da haihuwarsa yana da alaka da rayuwarsa wannan kuma in kace za ka yi inkarin wannan sai ka dauki bukarin da ke gidan ka gaba sai ka kone ta dan saboda kitabul fada'il a cikin bukari ba falalan annaba kai ta kawo ba falalan wa akwai kitabun manaki ba ba na Allah ba sai ta kawo manaki wa sahabbai mazan su da matan su akwai littafin da aka ware su dan sahabbai kadai littafin ibn abdul bar al-istiar dan sahabbai to littafin ibn hajar littafin ibn al-asir usul al-ghaba duk wannan dan sahabbai kadai ake A hukumar da aka warke don tarihin mutane kowaye irin yadda muka yi tarihin jinibar gobe idan ma gada ma za mu yi cewa muna da latta akan bill clinton a musulunci kuma ya halatta mun faɗi sufofin bin sun ji ga sufofin bill clinton sufofin bin don a yi ne a yi koyi da su sufofin bill clinton ba ta rasu ne a nan kafin mu yi na bin sai da muka fara yin latta kan rayuwar kumaini gaba ɗayanta a nan masallacin me yasa lokacin ba ku tafi da wannan kaga jahilci ne ba eh. da wannan an faɗa ne da a cikin ne ta ko wannan kuma an faɗa da a ne a jahilci ne kaga jahilci ne wa mutum ya kawo wannan zai ga kuma littattafai da malamai suka yi don saboda karatun kawai dauki littafin sayarwa alamun nubala na imamu zahabi jiziya ashirin da hudu tarihi ne na mutanen da suka wuce baya da mutanen kirki da mutanen banza duk wanda ya taba sani ya rubuta tarihin sa irin yadda ya kawo tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'u na da sai imamu ahmad bin hanbal da sai imamu malik da sai imamu shafi da suwaye aka kawo tarihin sai ibnu arabi su hallaji duk hada a ciki kaga wannan ka koya kaga wannan ka ne santa duk inda yazo kowa zai faɗa halayensa da tuffasa. idan ya zo wani mummuni yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza to sai dai an samu tangarda wuri kaza abun ma shine adalci yanzu tarihi ibn hazar yace zakatun mufrid yace zakati da kokolwa wanda take wato wanda za a nemi irin ta a rasa yace sai dai baya da ladabi ga malami yace da haka littafin sa babu sai albarka ba kai ta kona ki tare da haka fa mujtahidi ne ya kai matsayin istihadi ko kace ya wuce istihadi ya salama wato magana ta adal. ya kawo tarihin rigimar su ya kawo da ibn hajar ya abin ibn hajar ya yi muga maganganu ga yan malikiya ibn al-arabi ya zazzage ya faɗa masa bakar magana zahabi ya ce haba ibn arabi ai ko kai da za ka tsaya ka san za ka karatu wajen ibn hajar na yadda ya rufe ladabi ga malaman malikiya amma kai zagin su da kai fa kai fa <laughs> wannan shine ilimi kuma shine sanin ya kamata eh. ya kawo tarihi shi sai da Abdul Qadir yayi maganar kaza kaza din sai amma abin da ake faɗa na karamomi game da kifi sai ƙarya yake mata yake duk da haka dai shi dan adam ne ya iya kuskure ya iya daidai daidai inda yake da Allah kuskuren da ya muna fatan aika masa ko wannan shine ilimi shi ne sunya tarajin ga sunan gurin kasaratu zahab na ibn imad al-wafayat na ibn Sallikan. wane ne wane ne dukkan sunan kutubut tarajin a cikin a duniya akwai wanda suke dan kawai naqadin rijal ka san waye marwayi dan ka kauce ka bannan su tajibu taji ta kare su waye da nan gurin to amma mutum baya ka shi kawai abin da yake so abin da ya fahimta shine addini kuma kai malami ka bi kuma ba inda ake samun irin wannan aibin irin wajen ahlus sunna da yawa daga cikin ahlus sunna akan samu nan kurakuran tattare da mu wato kuma abin da ya faru shine lokacin da aka faro wa'azi an yi kokarin a cire mutane daga bautarwa da malaman dariƙa cikin bautarwa har ka rinka halarto suran shehin ka cikin ka kaga bauta ne wannan to kaga wannan sun yi buluwi ne wajen girmamawa har aka malan malan din a maimakon ambalantar da shi kadai sai ake neman allantar da shi ta tuhudu da surata sheikh ka halarto suran shehin ka a ka kaga wannan bauta ce bauta ce to lokacin da aka tashi rushe wannan sai ko ba a gina cewa akwai girmamawa da ladabi tsakanin malami da ɗaliban sai wani ya zaka to an riga an rushe cikin tsawata kawo na mutane sun na matsayi ba wanda ya Inda a karama kuma inda Allah aka kawo kalmar ta hakkin wuri da bihal batil da yawa hakan zai ce ma karama kuma sai ga a masallaci samari ba ta girma da tibe wata su daga cikin samari ba bance duka ba ba ta ganin girman da tibe ba ta ganin kima su zai wuce zai wuce zai iya bangar cewa ya yi ne kowa ahlus sunna ne na fahimta ya fahimta wallahi baka fahimta ba na rantsi da Allah ba abin da ka fahimta in dai har ka dauki wannan a wannan inda ka fahimta za ka gane annabi ya ce yana daga cikin girmama ubangiji girmama haddacin qur'ani wanda baya ta'addanci da alqur'ani da kuma ma'abucin furfura cikin musulunci to baka fahimci wannan majalisa sai kake da tsohon da kake tare da shi wai ka fahimta ya fahimta ai ka halin suna ne kuma halin suna yana da gemu kai kana da gemu ta sawatar ruhus to wannan rashin ladabi rashin sanin ya kamata kalmar inda akramakum inda Allah ya tukakum tana nan aure wurin daban wanda yafi matsayi a wurin ku shine wanda yafi kowa wa auren Allah a cikin da akwai wanda yafi matsayin amma ya ake ganewa ta hanyar tsoro to wace wani fahimta kamar inda an ce inda akramakum inda Allah ya tukakum ma'anar ta ba mai girma haka wannan muguwar fahimta kenan ka fassara ayar Qur'ani ba yadda take ba to haka wadansu daga cikin ahlus sunna sai gaba kimanta mutumin da kake koyon karatu a wurin ko alama babu kiman kimantawa duk kai abin da kake so ya faɗa ba abin da ranka yake so daga ranar da ya faɗa abin da bai maka daidai ba sai ka ji wallahi ba na da mai yadda ba ko ba ta wani lokacin ka bayar da wani bid'a sai wani zo ce malam mu yan bid'a nan gani muke dore musu gindi yake ba za a koma baya wai gaskiyar da ka faɗa wanda ka karanta shi ba karanto waye ba da molan ka yake so ya ture ma hadisin ka kura ka bi saboda ko dai ka yadda shi muridin ka dai ya bi ka to ka san so ka fitawar ko kuma ka ce a ka tsaya kujera na ƙi da yin soke mu mun dana majin karatun da biyu a kone ba Allah wai kitabun tauhid da ake yana saya yana bayarwa sarka yana saya yana bayarwa sarka ana ji to wai sai wata rana sai kuma da Abdullahi ko ni ne muke masa wani abu bai ji daɗi ba sai dole ka ni da kai ma na dar sauraron karatun kuma ka san ma na dar bayarwa sarka <laughs> ka wannan jahilci ne wa kai wa wanda yake faɗa mun wani so in je in je bikon na ke shi ne da, duk da jirgin Allah ya ruwa gudu ba shi ne karshe ba to kaga duk wanda rashin fahimtar ma me na fahimta na sunna din da haka ya kamata mu shiga sai sai da aka rushe wancan bauta da ake bautar da mutane Allah so suran shehin ka cikin abin nan tube ta kalmi idan ka ga cikin ka daga nesa in ka ga yaron sa ma zai wuce yana rarrafe ka kobe ta kalmi ko in kana tafiya ka zauna haka duk wannan ilimi ne abubuwa da mutane mu mutane ka duk wannan bai kamata ba amma magana cewa ka imanta shi idan kana magana da shi ka san kana magana da wanda yake malamin ka ne idan kana magana da wanda ya fita shekaru ka tabbatar kana magana da wanda ya fita shekaru amma yaro zai kama hannun tsoho ya ta da karfi ya jijjiga ya wahalar da shi aka wani aka hunci suna an zama daya a rashin mutunci ne wannan ka mika musu hannun ku gasa cikin ladabi wa assalamu alaikum wa alaikum salam ka sanya hannun da cikin ruwan sanyi amma mai sai ka jijjiga assalamu alaikum ba ta ku kaga duk wani wahalar da kike yi kaga ba da biya cikin wannan wallahi san ba da biya to kaga duk waɗannan su ko lidinatul fikr ko ma wane ne wanda yake ganin bai fahimta ba dan Allah kaddara duk abin da muka kuskure muka yi a matsayin ka na cewa kai da tun da takardar suka rubuto zuwa ga malam zuwa ga rasa mu suka rubuto suna cewa malamin mu ko ne malamin mu ko ne kaga idan ka da mu malamin ka ne kaga ba za ka yi da mu halaka ba kenan to wani mataki za ka dauka ana tashi da karatu sai ka samu ko abdul hab ko wani ne ni ana ganin dama ina da zafi da yawa sai ka samu mala abdul hab kila da sai ko ka samu <laughs> dr amar kuma da sanyi kike ne yace zafi ne da ni da yawa ba na sakin fuska sai ka samu masu sakin fuska din akram kallah muna da wani abin da ya daure mana kai da haka dai a bamu rana yau za mu zo mu tattauna kuma inda hali muna son mu ji jawabin ka kai da Ja'far ko har ma da malam dr ahmad idan ma zai yi mu abin ya daure mana kai muna da ta cewa amma muna son ai mana bayani kaga za mu fahimci gaskiya take to in na samu irin wannan zai iya shiga da kai Allah barari na ka fadi duk da awarka kowane magana ne kuma littafi in tsora ka kai ba ma ka hau mallan dole ku jage a ga wannan hauka kake ba wanda zai saurare ka dan ka hauka ce turu kawai kai kamata a saki dole ka yi me dole in yi me da dole in zan yi hakuri idan na yi mana zafi su ma akwai waɗanda suke sun yi zafin da yake samun wanka dan yi musu zafi amma da abin da muke so shine wallahi a shirye muke ku tuna fa ko a nan gurin da yawa abin da muke faɗa kuna yadda da 80 cikin 100 90 cikin 100 kadara kun yadda da goma yan bid'a cikin duk abu dari da muka faɗa ko ɗaya ba ɗaya da suke gani kuma suna son mu faɗi mai kuskure sama da kowa inda suna da hanyar da za su kure mu suka san za su yi azumin kwana uku dan a wata gari ne na hudu su kure da a farko su kure da Ahmad wallahi da amma sun rasa an ja an ja sai dai a yi zagi amma idan muka ce a fito a ce a ce ba za a ce ba to kaga wanda yake son ma ya ga karshen ka kenan shi kullum tun da jigin yake ya ga gare shi to kai idan ya zanto kai ma ka ga kuskure na yanzu ku yi tarayya da su ba yayin da ya zanto so kake ka kuskure na ka yi tarayya da yan gida ba yayin da ya zanto so kake ka ji dokta ahmad ya yi kuskure dan girman allah ba kun yi tare da yan bida ba yayin da ya zanto bin diddigi kake ayar na malam abdul abu kalmar kaza ba kaza faɗa ba kaza ne kaza ne ba kun yi tare da yan bida ba kuma yayin da ne kuskure ka faɗa yanzu a takaice tun da muka dawo daga jami'ar islamiyya alhamdulillah yau na dawo shekarar 93 kenan 93 yanzu muna 99 shekara nawa kenan shida mala abdullahi ya dawo bana da shekara ɗaya dan yanzu za iyalansa suna karatu a ummul qura da suka gama yake tare cewa ya riga mu kammala makaranta shekara biyar kenan a dr amur kuma wajen shekara a misali eh, abokan jibrin ma wajen shekara abokan jibrin ma wajen shekara to dukkan mu da muka dawo din da mai shekara 20 da mai shida da abin nan kuma kitin gida ba sai so ɗaya shi ne da muka yi taron bilbas dan girman Allah wannan credit ya kamata a ba mu ko distinction ba tunda muka dawo mu tafi bid'a ba so dai in mun sallama maka cewa bid'a fa muka kenan so dai muka taba yi duk sauran bai muka yi sunna me yasa ita baka je ka yada ta irin da kake yada wannan yayin da aka faɗi sunna baka yada ba to ballantana muna bin ka bashi da dukkan wanda zai iya taimaka maka a sarari ko a koyi ka zo ka kare cewa wannan bid'a ce aka yi ko mu tabbatar maka da cewa daidai muke cikin shari'a ai ba karfin to bane ba rasulun ke ba qala Allah qala rasulullahi wannan a shirye muke amma duk wanda zai zagi shi kare idza na taqaffafihu fala tudib fa khairun min idafati fi ku. duk wanda zai zage zage ya ce yi da kida kida abin nan shikenan a zo dai a faɗa in za a faɗa za mu faɗa amma in zagi ne sai kai kowa ibn hazm ma lokacin da so kona littafin sai ce me kuka yi فإن تهرق القرطاس لا تهرق الذي تحمله القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إهراك رجع وكادني وقولوا بعلم كير الناس من يدري وإلا فقودوا في المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستري كذاك النصارى yahrifuna idza alat akufuhumul qur'ana fi mudun sadari kike kona littafi kuke yi ku ce in ce shine magana amma dan kun kona littafi kun yi zage zage wannan ku abin nan ne yace ku zo in ce in ce in kun san ba za ku yi cewa ku koma makaranta har sai kun karatu sai ku dawo وصلى الله وسلم وبارك على